Assalamu alaikum jama'a. Wannan bidiyo na mata ne musamman. Mata ya kamata mu tashi mu yi kanmu karatun natsu mu faɗa ma kanmu gaskiya. Mu yi kanmu faɗa. A matsayinki na mace, wane ne ya gaya miki cewa mijinki naki ki nake kaɗai? Waye ya faɗa miki? Wane ne ya gaya miki cewa mijinki shikenan saboda ya aure ki nomo ki manta Allah ne ya ce su yi guda hudu guda hudu Allah ya ce su yi kuma Allah ya ce su yi guda hudu ne saboda shi ya san menene ke cikinsu shi ya san me ya halitta da su so who are you who are you ki ce wai ke daga ke ba wata ke you can't stand um, seeing your husband with another woman who are you amma idan ke ce za a aura ba matsala amma idan ke ce za a kawo mawa lokacin ne tashin hankali threats da sauran abubuwa duniya za ta ji cewa yau mijinki zai karo miki aure amma idan ke ce za aura za aura da guda da murna za ki shiga idan kuma 'ya'ya gare ki kina da 'ya'ya kin kasa kin tsare ba wacce za ta shigo miki gida amma kuma kina son a auren miki yaya ta waye zai aure su ki dafa su ki ci idan abinci ne wallahi mu yi kanmu faɗa mu yi irin wannan muguwan al'ada barkanci kawai mun ɗauki abu mun ɗauki mugun al'ada mun ɗora mu kanmu a wancan lokacin tasowa da muka yi da wuya ka ga gida kafin ka ga gida ɗaya da babu mace biyu kaga guda goma da akwai mace da tafi tafi guda ɗaya so menene namu a wancan lokacin ma fa kenan da babu wai mata da yawa yanzu da mata aka yi dublin ya kike son a yi da su ya kike son a yi da su kawai mun ɗauki mugu al'ada mun ɗora mu kanmu a'a mu ba wanda zai shigo mana gida shikenan saboda ke mijinki ya aure ki ke yan gwal kenan kafin ki aure shi ki manta yana da abokai yana da yan uwa yana da kawaye so dan ya aure ki shi shikenan komi da komi ya kare mishi ya tsaya sai kawai ke ce zai zo alhali ma maybe ba daɗin shi ba daɗin ki yake ji ba kina nan kina gasa mishi azaba a cikin gida kuma ki ce ba zai yi hudda da jama'a ba haka ake yi haka ake yi to wallahi mu yi kanmu faɗa wallahi mu yi kanmu faɗa wannan barikancin ba inda zai kai mu ba inda wannan muguwar al'ada za ta kai mu idan mijin yana son ya yi aure ki ba shi ya yi auren shi ba abin da ya dame ki ba a kanki za ta zauna ba kowa da halin shi yake zama kowa da halin shi yake zama idan baya son yi to kin yi a shi kenan sai ki sakata ki abin da kike so amma fa as long as yana so wallahi ki bar shi ya abin shi who are you ma to stop him for god's sake abin da Allah ya ce su yi ke ce waye ke wace ce ke agwal irin wannan labaran mace ta kashe miji mace ta kashe miji mace ta kashe miji wallahi is abun ba kama iya ɗauka kan kama bai iya ɗauka mata da aka san mu da tausayi da jin kai yau bariki ya buɗe mana ido ke sai dai kawai da ke da mijinki har ki iya ɗaukan wuka ki je ki daɓa wa mijin da kika taɓa cewa kina so mijin da kika haifa mijin da kika haihu da ki kashe shi wallahi tallahi mata mu yi mu faɗa wannan abun ba inda zai kai mu wallahi ba inda zai kai mu wannan muguwa